wanda kuma ya zo daidai da sha biyu ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karanta littafi mai suna a tajridu sarih li ahadith al-jami' sahih na azabidi rahimahullah bayan dan tsaiko da muka samu na wasu satattuka a yau za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi kuma a cikin kitabul wudu wannan shine majalisunmu na saba'in da biyar za kuma mu tashi a kan hadisin abdullahi dan abbas ya ce an ibn abbasin radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama nama hatta nafakha ثم صلى ولم يتوضأ وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda ya ce lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama nama ya yi barci hatta na faka har sai da ya yi min shari sun masalla wa lam ya tawabba sannan ya yi sallah ba tare da ya sake alwala ba wa ma kala a wani lokacin yakan ce ittaja'a hatta faka ya ki shingida har yayi min shari sun maƙama fasalla sannan ya tashi ya yi sallah wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi a nan kitabul wudu babu takfifi min al-wudu at fil wudu' ya kuma maimaita shi a kitabus salah hakanan al’imam muslim shi ma ya ruwaito shi a cikin kitabus salah a littafinsa hakanan akwai shi a cikin sunanun nasa'i akwai shi a cikin sunan tirmizi akwai shi a cikin sunan ibn maja banda sunan abi dawud waɗannan duk sun fitar da wannan hadisi na abdullahi ɗan abbas hadisin yana da tsawo ya takaita a nan akan abin da yake da bukatarsa amma hadisin yana ba mu labari wato shi abdullahi dan abbas yana ba mu labarin cewa ya kwana a wajen innarsa maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallama umul mu'minin maimuna bintul harith kun san abdullahi dan abbas mahaifiyarsa sunanta lubabatu bintul haris ummul fadl da lubaba da maimuna ya ce da kanwa al-abbas ibn abdul muttalib yana auren yar wadda ita ce lubabatu bintul haris manzo sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya auri maimuna bintul haris dukkaninsu 'ya'yan mutum guda ne lubaba ita ce mahaifiyar abdullahi dan abbas annabi ya auri maimuna bintul haris bayan da kafin zuwan musulunci ta auri wani mutum da ake kiran shi mas'ud ibn amr al-thaqafi wanda suka rabu kafin musulunci sannan ta zo ta auri wani mutum da ake kiran shi abu wanda shi ma abu ibnu abdul shi kuma ya rasu sannan daga baya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aika aus ibnu khuli da abu rafi zuwa ga al-abbas babbansa al-abbas ibnu abdul muttalib yana neman auren maimuna a wajensa wanda ita daga baya ta bayar da walicinta ga al-abbas ibn abdul muttalib shi kuma ya daura musu aure da annabi sallallahu lokacin da annabi sallallahu ya je umratul qadiyya wato umarar da yayi ta ramuwa kun san yayi umara ta ramuwa a shekara ta bakwai bayan da ya so yayi umara Qurayshawa suka hana shi suka ce sai dai ya dawo shekara mai zuwa ya umara to ya koma a shekara ta bakwai ya yi umara to bayan dawo a hanyar dawo wasa ne a nan wato lokacin da ya tafi wannan umara ne aka daura wannan aure inda kuma bayan sun dawo aka ya dawo da ita inda ya tare da ita a wani guri da ake kira sarif guri ne tsakanin makka da madina amma ya fi kusa da garin makka lokacin ma da ta rasu a nan gurin aka je aka binne ta a wannan gurin sarif domin ta je umara bayan ta gama umara ta rasu a shekarar hijira tana hamsin da ɗaya wanda aka yi mata jana'iza aka kawo ta wannan gurin da aka yi bikinsu su da manzo sallallahu alaihi wasallama ta tare wanda ita ce maimuna bintul harith al-hilaliya ita ce khala ta abdullahi dan abbas wato innassa ita ce khala ta al-walid khalid ibn al-walid khalid ibn al-walid shi ma yar uwar mahaifiyarsa ce saboda ka shi ma khalarsa ce don haka abdullahi dan abbas yana karami a lokacin ya je gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma gidan maimuna inda ya kwana a can to yake cewa cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya nufi <clears throat> wata salka da take rataye ya sauko da ita ya alwala sannan ya tsaya yana sallah shi ma abdullahi dan abbas yana yaro karami lokacin ya tashi shi ma ya je ya samu ruwa ya alwala ya zo ya tsaya a hagun annabi sallallahu alaihi dan ya yi sallah tare da shi annabi sallallahu alaihi ya kamo shi ya dawo da shi damansa annabi sallallahu alaihi ya sallaci abinda Allah ya rubuta masa ya sallata a wannan dare sannan ya kishingida ya yi bacci kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce har ya ji sharinsa sannan kuma aka zo aka sanar da shi cewa lokacin asubahi ya yi sannan ya tashi ya fita ya je sallah ba tare da ya kuma maimaita alwalarsa ba to anan ne <clears throat> a ibnu ibn umair yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo a hadisi annabawa idanuwansu ne ke bacci amma zukatansu ba sa bacci ya karanta fadar Allah inni ara fil manami anni azbahuk wato mafarkin annabi ibrahim alaihi salam da ya ga cewa yana yanka ko an umarce shi da ya yanka ɗansa isma'il ya kuma ya aiki da wannan mafarki ya yi ƙoƙarin zartar da wannan mafarki wato baccinsu ba daidai yake da baccin wani wanda yake ba annabi ba saboda haka idanuwan ne kawai a rufe amma zuciyarsu ba ta bacci. to wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai da malamai suke tattaunawa a kansa musamman a cikin babin alwala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ya yi bacci har ya yi minshari kuma ya gida ba wai a zaune ba sannan kuma ya tashi ya yi sallah ba tare da ya sake alwala ba al'aslu fi af'alin nabiyyi sallallahu alaihi sallama at-ta'assi bihi asali ka'ida idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani aiki ana yin koyi da shi a cikin wannan aiki saboda faɗar Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katira saboda haka asali ka'ida wacce take malamai sun hadu a kanta shine ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama ana yin koyi da shi a cikin sai abin da ya tabbata da nassi karara cewa wannan khususiya ce tashi ma'ana shi yake banta da wannan to a lokacin ne ake cewa wannan aiki ba za a yi koyi da shi a cikinsa ba domin khususiyarsa ce kamar auren mata tara a lokaci guda wannan khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wa wa sallama domin suka sun nuna haka saboda alkur'ani ya kayyade da mata hudu abinda ya ya doro akan mata hudu sai dai idan mutum zai saki wasu daga ciki ko ya saki duka ya sake auren wasu sababbi amma dai a lokaci ɗaya ba zai iya hada sama da mata hudu ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da mata tara a lokaci guda kaga wannan khususiyar sace to a cikin abin da ya tabbata khususiyar sace da nassin alqur'ani to ba za a ce a yi koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan ba to idan mai karatu ya zo ya karanta wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bacci har ya yi minshari sannan kuma ya tashi ya yi sallah ba tare da ya yi alwala ba lallai abin da zai fahimta a karan farko shine cewa bacci ko da kuwa ya kai ga yin minshari ba zai warware alwala ba domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da a ce yana warware alwala to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake alwalarsa malamai sun yi saɓani da yawa saboda irin hadisai da ruwayoyi da suka zo daban-daban a game da sake alwala ko rashin sake alwala kadan an yi bacci wasu ruwayoyin <clears throat> suna nuna cewa idan an yi bacci ba sai an sake alwala ba lokacin da aka farka wasu ruwayoyin kuma zahirin su abin da yake nunawa bacci yana warware alwala saboda haka sai malamai ya zamana suna da mazhaba guda biyu dangane da waɗannan ruwayoyi masu ko masha bamban wasu <clears throat> suka tafi zuwa ga mazhabar jam'i tsakanin ruwayoyin wasu kuma suka tauki mazhabar tarjihi mazhabar jam'i ita ce mazhabar da za ka haɗa hadisan gaba ɗaya kowanne ka yi masa fahimtar da ya kamata ka fahimce shi a kanta sannan ka yi aiki da su gaba ɗaya mazhabar tarjihi kuma ita ce mazhabar da za ta baka dama ka rinjayar da wani sashi na waɗannan hadisai akan sashi sai ka yi aiki da wani ɓangare nasu kamar wani ɓangare nasu to waɗanda suka tafi zuwa ga aiki da mazhabar tarjihi wato ɗaukan wani sashi su bar wani sashi sai suka kasu gida biyu wasu suka ɗauki sashin da suke magana ko hadisan da suke magana akan wajabta alwala idan an yi bacci suka ce duk wanda ya yi bacci kowane irin bacci ne dole ya sake alwala wasu kuma sai suka ɗauki <clears throat> ɗaya sashen wanda shi kuma hadisansa suke nuna cewa idan mutum ya yi bacci ba zai sake alwala ba saboda bacci ba kari ba ne waɗanda kuma <clears throat> suka tafi zuwa ga mazhabul jam'i wato jam'i tsakanin duka hadisan da aiki da su gaba ɗaya da ba wa kowane hadisi fahimtar da ya dace a bashi sai suka tafi akan cewa bacci ba hadas bane ba kari bane amma kuma mazinna ce ta kari laisa hadasan lakin lakinnahu mazinnatun lil hadas wato ba kari bane amma kuma akwai yiwuwar mai bacci yayi kari saboda haka zai iya yiwuwa a yayin da yake bacci din alwalarsa ta warware bai sani ba to wasu sai suka ɗauki cewa ashe bacci zai iya walwala alwala duk da cewa ba a karan kansa baccin ne zai warware alwala ba abin da ake tsammanin zai faru yayin bacci shi zai warware alwala to sai kuma sai suka samu saɓani wajen bayanin irin sifar baccin da za ta warware alwala wani irin bacci ne yake warware alwala to a irin wannan saɓani sai da aka samu maganganu daban-daban na malamai sun kai magana takwas maganar farko ita ce maganar masu cewa bacci baya warware alwala kwata-kwata wato babu yadda za a yi dan mutum ya yi bacci a ce alwalarsa ta warware don haka idan dai bacci ne to mutum zai iya yin sallah da wannan alwalar wasu daga cikin sahabbai sun tafi akan wannan fahimta kamar yadda kamar yadda al ibn hajar ya faɗa a cikin fathul bari yake cewa sahha an jama'atin min as-sahaba wannan kaulin ya inganta daga wasu jama'a na sahabbai kamar abdullahi dan umar kamar abu musa al-ash'ari kuma shine abin da ita ce maganar har ila yau da aka rawaito daga wasu tabi'ai kamar sa'id ibn jubair kamar makhul wani malami daga cikin malaman sham kamar abi ubaidata salmani ɗaya daga cikin almajiran sayyidina ali kamar al-auza'i ɗaya daga cikin malaman mutanen sham hakanan abu ubaid alqasim ibn sallam hakanan ibn rahuya ko da ke abu ubaid alqasim ibn sallam da farko ne yake da wannan ra'ayi daga baya canza to waɗannan su suna ganin cewa bacci kwata-kwata baya warware alwala hujjar su na farko wannan hadisin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallama nama ya yi bacci hatta na faka har sai da ya min shari sannan kuma ya sake alwala suka ce al'aslu fi a'malin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama at-ta'assi ma lam tasbut khususiyatuhu zalika asali shine ai koyi da aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama matukar bai tabbata cewa wannan khususiyarsa bace saboda haka suka yi hujja da wannan hadisi kamar yadda suka yi hujja da hadisin Anas ɗan Malik wanda shi ma dai yana cikin Bukhari da Muslim anas yake cewa uqimatis salatu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yunaji rajulan ولم يزل يناجي يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم wato annabi sallallahu alaihi wasallama an yi ikamar sallah shi kuma a lokacin yana ganawa da wani mutum anas ya ce bai gushe yana ganawa da wannan mutumin ba har sahabbansa suka yi bacci sannan ya zo suka tashi ya yi musu sallah ce to kaga anan sahabbai sun yi bacci kuma ba su sake alwala ba annabi kuma bai ce da su su tashi sake alwala ba kuma bisa dukkan alamu ya zo ya sami suna bacci domin ruwayar ba ta nuna mana cewa ya zo bayan sun tashi don haka bai san da baccinsu ba a sun yi bacci sai ya zo aka yi sallah tare kaga wannan zai nuna maka cewa ya zo ya riske su ko da bai riske su duka ba ya riski masu bacci suna bacci a lokacin nan a katada shi ma ya ji daga anas dan malik yana cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kanu yanamuna thumma yusalluna Wala, la yatawaddau sun kasance suna bacci sannan kuma su tashi shi sallah ba tare da sun sake alwala ba qatada a abin nan rawi an katada wanda ya ruwaci hadisin daga katada sai yake cewa sami'tahu min anas wannan hadisin ka ji shi daga anas sai ya ce i eh, wallahi wallahi daga anas na ji wannan hadisin ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya namuna thumma yusalluna wa la yatawaddauna a wani lafazin ma yantaziruna salat yan'isuna hatta takhfita ru'usuhum suna ainihin zama jiran sallah gyangyaɗi ya rufe su har ainihin kawunansu su dinga haɗuwa wato haɓarsu ta dinga haɗuwa da ƙirjinsu wato kawunansu suna kaɗawa sun mai ƙumuna ila salah sannan su tashi zuwa ga sallah a wasu ruwayo ma ya za'una junubahum wasu har ma kwantawa suke su ɗan gida sannan daga baya su tashi su yi sallah don haka waɗannan malaman su suke ganin dan dai mutum ya yi bacci wannan ba zai warware masa alwala ba ta ɓangare guda kuma sai aka samu masu hannun riga da waɗannan so kuma suka ce bacci kowane iri ne kawai yana rushe alwala inda ya kai bacci alwala ka ta rushe kaɗan kai ko bai yawa kai babu bambanci duk dai abinda sunan shi bacci to walwala alwala yake yi wannan shi ma mazhaba ce ta wasu daga cikin sahabbai kamar abu huraira kamar abu rafi haka nan wasu daga cikin tabi'ai su ma suna da wannan ra'ayi kamar urwatu ibn zubair kamar afa ibn abi rabah kamar al-hasan basri kamar al zuhri a wani kauli da aka jingina masa da cewa akwai kaulin da yake cewa al-imam az-zuhri yana bambancewa tsakanin bacci mai yawa da wanda yake dan kaɗan saboda haka su waɗannan suna ganin cewa bacci koya yake in dai sunan shi bacci sai dai in baka kira shi bacci ba in dai za a cewa da bacci yake ko ka ce a na dan yi bacci kaɗan ko to wannan baccin ya warware alwala matukar dai ya karɓa wannan suna na bacci alwala ta warware sai dai in gyangyaɗi ne ba bacci ba amma in dai sunan shi bacci to suka ce alwalan mutum ta warware wannan shine zaɓin Sheikh Nasiruddin albani kamar yadda ya faɗi ra'ayinsa ya kuma kare ra'ayinsa a cikin littafinsa tamamul minna inda yake wato ta'aqqubi ga sayyid sabiq saboda ka wannan shine zaɓin sa hujjar su kuma hadisin Safwan ibn assal hadisin Safwan ibnu assal da yana nan cikin sunan shi safwan ibnu asal yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya'muruna idza kunna musafirina an namsaha ala khifafina wala nanzi'ahu thalathata ayyam min gha'itin wa bawlin wa nawmin illa min janaba wato yana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana umartan mu lokacin da muke matafiya yana umartar mu da mu rika yin shafa akan takalman mu na khuffi kada mu ce za mu cire takalmin khuffi mu sake alwala dan mun yi ga'idi ko dan mun yi bawali ko dan mun yi bacci sai dai idan janaba ce to a wannan lokacin dole mutum zai yi wanka amma tsawon kwana uku za mu yi shafa akan wannan khuffi ko da kuwa mutum ya yi alwala daga baya ya bawali idan ya sake tashi ya sake alwala to a lokacin ba sai ya cire huffinsa ba sai ya shafa a kansa ko kuma bayan ya yi alwala sai kuma bacci ya ɗauke shi to in ya tashi ba zai sake alwala ba sai ya cire huffinsa ba lokacin da ya zo wanke ƙafafuwansa sai dai ya shafa a kansu haka nan idan ga'idi ya yi in ya tashi ba sai ya cire huffinsa ba lokacin da zai sake alwala illa min janabati sai dai idan janaba ce ta same shi to a lokacin yana buƙatar ya yi wanka domin alwala ba ta kusar da ƙaramin kari ba ta kusar da babbar kari sai ƙaramin kari to suka ce kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya daidaita tsakanin ga'idi da bawali da bacci ya nuna da ga'idi da bawali da bacci duk suna warware alwala domin an jero su a mahalli guda daya a lokacin da ake maganar cire kuffi idan ko shafa akan kuffi idan an tashi sake alwala to suka ce kaga anan ya nuna bacci yana warware alwala sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam anan bai bambance ba tsakanin bacci kaɗan ko bacci da yawa bai bambance tsakanin wannan da wannan ba kawai cewa yayi naumin bacci saboda haka bacci kaɗan ya shiga ciki bacci da yawa ya shiga ciki suka ce kuma akwai hadisi har ila yau hadisin sayyidina ali wanda yake cewa al'ainanu wika sah fa idza namat al'ainan intalaqa al-wika' wato al'ainanu idanuwa guda biyu kamar maɗauri ne na dubura a lokacin da idanuwan nan suka yi bacci to sai wannan maɗauri ya sunci to suka ce kaga kenan wanda ya yi bacci maɗaurin duburarsa ya sunci don haka komai ma zai iya faruwa don haka in ya tashi sai ya sake alwala annabi bai ce da shi idan ka yi bacci kaɗan ka sake ba suka ce ya ce idan bacci aka yi bacci kawai wannan madaurin ya sanci a wata ruwayar fal tawabba duk da cewa tana da rauni sosai to wannan hadisi na sayyidina ali a wasu malamai sun inganta shi wasu kuma sun raunana shi malamai magabata kamar abu hatim arrazi an tambaye shi game da ruwayar sayyidina ali nan da da ruwayar muawiya yace da su dukkan su ba ruwayoyi bane masu karfi laisa bi qawiyaini laisa bi hadithaini ya ce hadisai ne masu rauni amma daga cikin malaman da suka zo daga baya-baya akwai waɗanda suka ce hadisi ne hasan wato musamman ma ruwayar sayyidina ali ruwayar sayyidina ali suka inganta ta suka ainihin hassana ta kamar ainihin al-imam nawawi kamar ibn salah kamar shi kansa nasiruddin al-albani a cikin littafin sa irwaul da cikin littafinsa sahihu sunani abi dawud da kuma wasu daga cikin littafinsa littattafansa ya ainihin inganta wannan ruwaya don haka suka ce wannan ma yana nuna cewa bacci kwata-kwata yana warware alwala ko ma wani iri ne sannan kuma sun yi hujja da hadisin bukhari wanda shi ma yana nan cikin kitabul wazo da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idza asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawm fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'isun la Allahu la'allahu yastaghfiru fa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku gangadi ya ainihin kan masa a lokacin da yake cikin sallah to ya yanke sallar ya je ya kwanta ya yi bacci a wata ruwayar falliyansari ya bar sallar ya je ya kwanta ya yi bacci hatta ya zahaba anhu nau har ya ji cewa baccin ya kau gabarinsa sai ya ji ya rabu da wannan baccin sai ya dawo ya ci gaba da sallah Allah ce saboda me fa inna ahadakum idza salla domin ɗayan ku lokacin da yake sallah wa huwa na'isun yana gangadi yana magagin bacci la yajri ba zai sani ba la'allahu yastaghfiru yana tsammanin neman gafarar ubangiji yake wa fa yasubbu nafsahu sai zagi kansa wato yawa kansa mummunar addu'a yana tsammanin gafarar Allah yake nema saboda bacci yake bai san me yake faɗa ba a wata ruwayar hatta ya alama ma ya har sai ya san me yake faɗa don haka suka ce kaga wannan hadisi ya nuna kenan bacci yana rushe sallah zai rushe sallah yana rushe alwala don haka duk wanda yake bacci duk wanda bacci ya kama shi a cikin sallah ko a wajen sallah to alwalarsa ta warware imam bukhari ya kawo shi a babin da yake magana akan warware alwala da bacci sai ya kawo wannan hadisi wanda wasu malamai suka fahimci cewa wannan shi ma shine ra'ayinsa cewa bacci kawai yana warware alwala ko ma wani iri ne duk da cewa hadisin ba za a iya fahimtar haka daga gare shi kai tsaye ba domin hadisin yana nuna cewa a bar sallan ne ba yana nuna cewa alwala ta warware ba kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi illa wato dalilin da yasa yace a bar sallah din karara yace domin ɗayan ku zai tafi yana neman gafara kuma sai yi wa kansa mummuna addu'a bai sani ba kaga wannan ne dalilin da ya sa aka ce ya je ya kwanta sai ya ji baccin ya rabu da shi sannan ya ci gaba da sallah saboda haka ba maganar warware alwala bane dan an ce ka dakata sai ka samu kusu'i na zuciya ba shi yake nuna cewa alwalarka ta warware ba don haka <clears throat> hadisin yayi nesa da abinda su suka yi hujja da shi wannan ra'ayi wato wanda su waɗannan malamai suka tafi a kansa da suka yi hujja da waɗannan hadisai hadisin a safwan ibn assal suka ce wannan hadisi ne wanda yake marfu'i wato an jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ba wai an jingina aikin zuwa ga sahabbai bane ba kamar hadisin anas hadisin anas cewa akai sahabbai suna bacci ko sannan su tashi shi sallah ba tare da sun sake alwala ba kaga wannan ana baka labarin aikin sahabbai ne ko to amma wannan hadisin shi yana gaya maka abin da annabi ya yi umarni ne da shi saboda haka an jingina shi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye shi hadisin anas suka ce zai iya ɗaukan tawili wato zai iya yiwa annabi sallallahu alaihi wasallama bai san suna yi ba ko kuma a'a a lokacin da suke yin haka ba a wajarta alwala ba idan an yi bacci daga baya hadisin safwan ibn asal yake nuna mana an wajabta musu alwala bayan an yi bacci don haka ba za a haɗa wannan da wancan ba wasu kuma suka ce a baccin da suka yi ba bacci bane gengedi ne duk da cewa a wasu ruwayoyin an nuna har suna kwanciya a wasu ruwayoyin ma ana sai na cewa har muna jin min shari wasu daga cikin sahabbai kaga kenan idan har aka ji min shari alamar bacci ya fara tafiya wato mutum ya fara tafiya kenan cikin bacci wannan shine ra'ayi na biyu masu ganin cewa alwala tana rushewa idan aka yi bacci kuma baccin babu bambanci tsakanin ɗan kaɗan ko mai yawa suka ce domin malamai gaba ɗaya sun yi ijima'i akan cewa duk wanda hankalinsa ya gushe ta hanyar hauka ko ta hanyar suma wajibi ne ya sake alwala lokacin da ya farfado ko hankalinsa ya dawo jikinsa babu bambanci tsakanin wani yanayi da wani yanayi suka ce to haka shi ma bacci matukar dai mai bacci hankalinsa ya tafi to babu shakka wajibi ne idan ya tasu daga bacci ya sake alwala kauli na uku kuma su ne malaman da suke bambancewa tsakanin bacci mai yawa da bacci mara yawa in ka ga dama ka ce baccin da ya nauyi da kuma baccin da bai yi nauyi ba suka ce bacci idan yayi nauyi to wannan bacci ya walwala alwala ko in yayi tsawo ya walwala alwala amma idan har bai yi nauyi ba to wannan bai walwala alwala ba wannan kaunin ana jingina wa imamu malik hakanan ruwaya ce daga ainihin imamu ahmad kuma gabanin su ba al-imamu zuhri shi ma an ce shine kaulinsa shine abin da yake fatawa da shi suka ce baccin sahabbai can da ake gaya mana ba bacci bane wanda yayi nauyi saboda haka ne ma ba su tashi sun sake alwala ba da yayi nauyi sai sun sake alwala hadisin safwan ibn assal da yake magana akan shafar kuffi da sake alwala a dalilin yin bacci suka ce wannan ana nufin bacci mai nauyi baccin da yayi yi tsawo har ya yi nauyi amma ba yana nufin kowane irin bacci ba don haka sai suka bambance tsakanin hadisan da suka zo suka nuna sahabbai sun yi sallah ba tare da sun sake alwala ba da cewa wannan bacci ne wanda yake ba mai nauyi ba da kuma hadisin da yake nuna a sake alwala idan an yi bacci cewa wannan yana nufin bacci mai nauyi sun yi hujja da wasu hadisai waɗanda duk yawancinsu ba su inganta ba malamai sun yi magana a kansu wato masu wannan ra'ayi da suka ɗauki wannan ra'ayi wasu sun kawo hujjoji da wasu hadisai wanda ba su inganta ba kamar hadisin abu huraira wanda yake cikin musannaf ibnu abi shayba da musannaf ibnu abdurrazzaq ah, musannaf abdurrazzaq annabi yana cewa man istahaqqa an-nawma faqad wajaba alayhi al wanda ya cancanci bacci wato wanda yayi bacci har za a ce lalle yayi bacci to wannan alwala ta wajaba a kansa wannan ya inganta daga maganar abu huraira abu huraira shi ya faɗi wannan amma ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bane shi sa dara kudni a cikin littafin sa al'ilan ya na wannan riwaya marfu ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka magana ce ta abu huraira nasiruddin albani ya yi tasirin hadisin a cikin silsilar saba'ifa sannan suka kawo ruwayar ibnu abbas ita ma akwai sanadinta mawqufi akwai sanadinta marfu'i wato akwai inda aka jinginawa annabi maganar akwai kuma inda ta zama magana ce ta abdullahi dan abbas وجب النوم على كل نائم إلا من خفقة إلا من خفقة رأسه إلا من خفق رأسه خفقة أو خفقتين wato bacci ya wajaba wato akan dukkan wani wanda yake mai bacci ko alwala ta wajaba akan dukkan a wajaba alwudu'u ala kulli na'imin illa man khafaqa ra'sahu khaffatan aw khaffataini alwala ta wajaba akan dukkan wani mai bacci sai dai wanda ya kasance gyangyaɗi ne ya ɗan gyangyaɗa da kansa ya kaɗa shi kaɗan da sau ɗaya ko sau biyu to wannan shi ne bata waje ba a kansa ba to shi ma wannan ruwaya ce wata take mai rauni bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗi wannan ba haka nan shi ma abdullahi dan abbas ainihin bai faɗi haka ba kamar yadda imamu dara ya yi bayanin wannan a cikin littafinsa al'ilan ƙauli na hudu su ne masu cewa bacci baya warware alwala sai ga wanda ya yi bacci a ainihin kishin ko wato wanda ya kishin gida lokacin da zai bacci ko kuma ainihin ya yi bacci a dafe hannayensa ya dafa hannayensa ya dan jirgin abin nan kishin gida haka ko ya dan me za a ce masa irin eh ba dogara ba irin mutum ya sa hannunsa kaɗan ya abin nan a akwai kishin gida akwai kuma kai kishin gida kai dan da idafe da hannunka yawa eh, dafe haka da hannu eh kawo kamar naka ai kaga bangaren tsawonka guda ya tashi ƙarfin nan to suka ce wanda ya irin wannan zama ko ya irin bacci a irin wannan yanayi shine abin nan dinsa alwalarsa ta warware amma man nama fi hay'atin min hay'ati salah fala yantaqidu mai bidhalika wanda baccinsa ya yi shi ne a cikin wani yanayi daga cikin yanayin sallah wato ya yi shi a tsaye ko yana ruku'u ko yana zaune ko yana sujada wannan baccin ba zai warware masa alwala saboda haka man nama ka'idan fawdu'uhu sahihun wanda ya zama bacci a zaune alwalarsa tana nan wanda ya yi baccinsa a tsaye alwalarsa tana nan wanda ko ya yi baccinsa cikin sujjada alwalarsa tana nan ke samun alama ce take nuna cewa baccin bai je ko ina ba in kana tsaye bacci ya kama ka yi baccin ya tafi bungirewa za ka yi haka nan a zaune kake bingirewa za ka yi in a ruku'u kake bingirewa za ka yi in a sujjada kake bingirewa za ka yi amma in dai ka dan dogara da hannunka sai baccin ya yi nisa haka nan ka kishin gida sai baccin ya yi nisa saboda ka suka ce wanda ya bacci a cikin wani yanayi daga cikin irin waɗannan yanayi na sallah to baccinsa yana nan ba abin da yi wannan kauli ne da ake jingina wa shafi'i ake jingina abu hanifa da almajiransa da dawud ibn ali zahiri hujjarsu hadisin amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi manzo sallallahu alaihi wasallama an ruwaito ya ce laisa alaman na majalisin wudu hatta ya a jamban wanda yake zaune alwala ba ta wajaba a kansa dan yayi bacci har sai ya ki shingida amma hadisin wannan bai inganta ba hadisi ne mai rauni kwarai da gaske hadisi ne munkar ibnu adi ya kawo shi a cikin littafinsa al-kamil hakanan addara qutni ya ruwato shi hakanan at ya rawaito shi a cikin littafinsa al-mawjam al amma bai inganta ba hadisin suka yi hujja har ila da hadisin Anas wanda shi ma yana cewa idza nama al-abdu fi sujudihi baha Allah ta'ala mala'ikatahu yaqulu unzuru ila 'abdi ruhuhu indi wa jasaduhu fi ta'ati suka ce ga wani hadisi shi ma yana cewa ubangiji yana ci idan bawa yayi bacci a cikin sujjadarsa sai ubangiji ya alfahari da shi a gurin mala'ikunsa ya ce ku kalli bawan nan nawa ku dube shi ga ruhinsa a wajena ma'ana na karɓi ruhinsa ta hanyar bacci waje jasaduhu fi ta'ati jisgaga jikinsa kuma tana cikin yimin da'a to shi ma wani hadisi hadisi ne rubabbe bai inganta ba bayhaqi yana cewa ko da ma ya inganta ba zai nuna cewa alwala ba ta warware ba domin kawai abin da yake nunawa shine ana yaban mutumin da yake yin ibada yana jajircewa a cikin wannan ibada har ma wani lokaci bacci yakan ɗauke cikin ibada din ba yana nuna cewa wannan alwala shi ta warware ba yabo ne kawai ake yi wa mai jajircewa a cikin ibada haka bai haƙi ya ce ko da ma ya inganta ba zai bada hujjar da ake so ya bayar ba Ƙauli na biyar kuna wa kuwa ko da ne ke ta ƙauli-ƙauli na ba? <laughs> wani ma tuni ya yi baccin <laughs> ana magana a kan bacci wani tuni shi ya yi baccin bai masa inda za a ƙarke ba in ya farka ya ce to in sake ko ka in sake Ƙauli na biyar su ne ƙaunin waɗanda suka ce ba wani baccin da yake warware alwala sai wanda ya yi shi yana cikin ruku'u ko sujjada shi kadai ne kawai zai warware alwala wanda ya bacci yana ruku'u ko yana sujjada to baccinsa ya warware kun san dalili domin daman sun ce ai shi bacci ba shi ne ke ba shi ne karin ba amma mazinna ne ana tsammanin faruwar karin lokacin da ake bacci to a lokacin da mutum yake cikin halin ruku ko sujjada kaga a lokacin rihi zai zai fi samun damar fita cikin sauki ko saboda haka suka ce to wannan damar tana nuna cewa da wuya ne a yi bacci a lokacin <laughs> kaji da da yasa suka keɓance ruku'u da sujada kawai kace amma in a tsaye yake ko a zaune to dan dama dama kauli na na shida wannan kaulin ana ruwaya ce daga imamu ahmad ruwaya ce daga imamu ahmad a sannan haka haka imamu nawawi ya jingina masa duk ruwayoyi ne na daga imamu ahmad haka har kauli na shida shi ba cewa la yanqudul wudu illa naumu sajidi aka rage ruku aka ce a'a mai sujada ne mai sujada zai fi yin rihi bai sani ba kauli na bakwai shine masu cewa idan mutum a sallah yake to duk baccin da zai ba zai warware masa alwala ba amma a wajen sallah yake alwalarsa za ta rushe suka yi hujja da wancan hadisin na bukhari wanda muka karanta a baya wa zai tuna mana shi hadisin bukhari hadisin da bukari ya yi hujja da shi akan warwarewar abin nan bacci ga alwala asa إذا نعس إذا صلى إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد فإنه لا يدري إذا صلى وهو نائس لعله يستغفر kuka ce to a cikin sallah alwalarsa ba ta warware amma in ya bar sallah alwalarsa ta warware domin faɗa cewa wannan hadisi ba zai zama hujja ba ma akan warwarewa abin nan warwarewa alwala saboda bacci Ƙauli na takwas shine ƙaunin da suke cewa idan mutum ya yi bacci a zaune mumakkanan maq'adatahu wato ya sanya ainihin duwawunsa a ƙasa sosai ya kama ƙasa to alwalarsa ba ta warware ba sawa'un a sallah yake ko a wajen sallah yake baccin ya yi tso ko bai tso ba ya yi nauyi ko bai nauyi ba domin bacci mazinna ce na hadas mutumin da yake zaune duwawunsa a ƙasa sosai da sosai to zai yi wuya a ce kuma wani abu ya fita bai sani ba to idan har irin zaman da yayi wannan zaman ne da dirsha to alwalarsa ba za ta warware ba komin tsawon baccin da yayi wannan shine kaulin shafi'i kuma shine mazhab a gurin ash shine mazhab a gurin shafiiyya har ma imamu shafi'i yana cewa li anna na'ima jalisun yakilu lil ardi fala yakadu yakhruju minhu shay'un illan intabaha lahu ce domin mutumin da yake bacci a zaune yana dogara jikinsa gaba ɗaya da ƙasa da wuya wani abu ya fito ba tare da ya yi intibahi ba ya faɗa ku wannan shine zaɓin imam muhammad ibn ali shaukani shi ma yana da wannan ra'ayi irin ra'ayin da imam shafi'i ya tafi zuwa gare shi saboda haka sun ɗauki baccin sahabbai da aka ce ba su sake alwala ba sun yi shi ne saboda a ba sake alwala ba saboda baccin da suka yi a zaune suke kamar yadda abdullahi ibn mubarak ya faɗa yace li'annahum kanu julusan abdullahi dan mubarak aka tambaye shi ya ba sake alwala bai ce saboda a zaune suke don haka zaman da suka yi wannan zai wuya a ce alwala su ta warware fama ruwayar da ta zo a cikin musnad al-bazzar wacce take cewa wa minhu abin nan take cewa ya wa minhum man yaza man yaza man yaza'una junubahum daga cikinsu akwai waɗanda suke gida kaga ba a zaune suke ba to imam albani ya yi mata tawili ya ce akwai masu barci a zaune akwai waɗanda suke gida don haka wasu su sake wasu ba su sake ba wasu su sake wasu ba su sake ba ma'ana wanda suka sake su ne wanda suka kishingidan wanda ba su sake ba su ne wanda suke a zaune amma wannan ai tawili ne tawili ne ce fa yad'una junubahum faminhum man yanamu thumma yaqumuna ila sala cikin su akwai wanda yake bacci sannan ya tashi zuwa ga sallah to ai ba gama ba me kake ci na bakka na zuba to waɗannan su ne ƙauli har guda takwas game da bacci a cikin sallah ko a ce kamar da warwarewar bacci ga alwala idan muka lura za mu ga hadisai da suka zo a cikin wannan babi kala uku ne akwai hadisan da suka inganta wanda zahirinsu yake nuna sahabbai sun yi bacci ba su sake alwala akwai hadisan da suka inganta waɗanda suke magana akan bacci yana warware akwai hadisan da suke magana akan warwarewar bacci ga alwala wanda ba su inganta ba waɗanda sukan faɗi wata hai'a wata kama wata sifa da za a ce wanda ya yi bacci irin kaza to ya sake alwala wanda za ka samu ba su inganta ba saboda ka don hadisan da suka zo da bayanin wata sifa a ce man nama ko man nama muttaki'an ko man nama mutwaji'an ba duk ba su inganta ba saboda aka maganar a ce a kishin gida ko abin nan duk bai taso ba maganar masu bambanci tsakanin bacci mai nauyi da mara nauyi ita ce ta fi inganta cikin wannan ƙaululluka gaba ɗaya domin ita ce za ta haɗa ruwayoyin duka bacci mai nauyi kuma kai da kake baccin kai za ka iya sanin mai nauyi ne mutumin da yake bacci ya bingire kai kai da ka san mai nauyi ne bacci ya yi nisa mutumin da yake rike da wani abu kaga ya subuce ya faɗi kasa ya yi nisa mutumin da ake hayaniya kusa da shi yana bacci bai mata ana yi ba aka zo aka yi fada aka raba fada aka gama <laughs> sai bude da aka ci kai an yi faɗa fa ce yaushe suwaye suka yi faɗa kaga daga jin kasa san duk wannan hargowa bai ji ta ba bacci ne bai nuna. mutumin da yake yi bacci yana jin sautin da ake yi hayaniya amma dai baya gane mai ake cewa wannan ba mai nauyi bane yana jin hayaniyar sai dai baya gane me karatun da nake yi yana jin sa amma ko baya ganewa to ba sai ka sake alwala ba in sake ka kama ka tsaya bi sallah da kai ka fita ta sha fanka abu ubaid qasim ibn sallam wata kissa da ibnu bar ya kawo a cikin sharhin muwadda at tamhid yake cewa abu ubaid qasim ibn sallam yana cewa a da ni abinda nake fatawa da shi cewa bacci baya walwala walwala sawa'un a zaune kake musamman ma kaulin da yake cewa idan kana zaune dirsha alwalarka ba za ta wuri ba ce sai da wata rana na je sallar juma'a sai na zauna kusa da wani mutum kawai sai ya kama bacci ba juma ba sai ya yi rihi to shi ya ji karan tar kuma ya fahimci daga ina take shi malam abu ubai alqasim ibn sallam saboda haka za a yi sallah sai ce mutumin nan baka da alwala fa ka je ka ka je ka sake sallah yace a ah, shi fa yana da alwala yace kai bacci yace shi ba bacci ba bacci yake ba yace to ai kai rihi na ji fitar rihi daga jikinka yace a ah, sai dai in kai ne kai mutumin da ya ya ce san ba shi bane ce to tun daga ran nan na san cewa kai bacci saura ka ga dan mutum yana musu bai kamata a saurare shi ba a mutum zai kwanta ya ta min shari ce duk wanda kaga yana bacci eh, abin da yana bacci yawon bakinsa yana da lala ka san baccinsa ya namu to saboda haka yace tun daga ran nan na sauka daga ra'ayin cewa bacci ba wani karantawa a malikiya kenan bacci mai tsawo mai nauyi da mara nauyi bacci gajere mai nauyi da mara nauyi aka kasa bacci guda gida gida hudu ka gida biyu yana warware alwala kaso biyu ba ya warware alwala ko to wannan maganar ita ce ta fi inganci cikin maganganun da aka yi daga cikin maganganun malamai Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wanda ya ce idan mutum a yarintarsa ya shagalta da duniya baya sallah sai ya ga dama bayan ya cika shekara ashirin sai Allah ya sa ya shirya yana yin ibada ko da yaushe ce to yaya sallolinsa na baya waɗanda bai yi ba zai rama su ne ko ba zai rama ba kauli ko magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai shine duk mutumin da ya bar salloli suka wuce shi da gangan ba da wani uzuri ba ba da uzurin mantuwa ba ba da uzurin bacci ba to wannan babu maganar ramuwa a kansa babu ma abin da zai iya zama makofin abin da ya bari na sallah wato babu wata ramuwa da zai yi ya cike masa wannan gibi da wannan gurbi da ya bari illa iyaka dai ya ci gaba da istighfari da neman gafara ya ci gaba da yawaita nafirfilu da tuba zuwa ga Allah waɗannan nafirfilu da da ranar gobe kiyama ubangiji ya masa ciko da su amma dai mutum batun cewa ya sake rawa sallolin da suka bari wannan babu wata hujja kan wannan kaulin hujja ga karfa waɗanda aka ba wa dama su sake su rama sallah su ne wanda suke da uzuri na shari'a su ne wanda yake mai bacci ko kuma wanda ya manta annabi ya ce wannan ramuwar da zai yi shine kafararsa domin yana da uzuri wanda ba shi da uzuri kuma ba zai samu wannan garaɓasa ba domin a ce karama a karba wannan gara bata ce insani ne aka yi maka don haka shi wance yana da uzuri ya cancanci a yi masa wannan insani wanda baya da uzuri ba za ka iya sa akan wanda yake da uzuri ba wannan shine magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai shine ra'ayin abu muhammad ali ibn hazm al-zahiri shine ra'ayin al-izz ibn abdussalam sultanul ulama shine ra'ayin شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله mace ce ta sha azumin watan ramadan kasancewar tana goyon ciki shin akwai sassauci a kanta na za ta iya ciyarwa ko kuma lalle sai dai ta rama azumin wacce take da ciki ko take shayarwa suna cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin alal ladina yutiqunahu ga waɗanda za su iya yin azumi da wahala ko ma ba za su iya ba kwata kwata Allah ya ce sun ta'amu miskin za su ba da fidiya ta ciyar da miskini guda ɗaya a kullum saboda haka matar da take da ciki ko matar da take shayarwa idan har azumi zai wahal da ita to ta shiga ƙarƙashin wannan ayar don haka za ta ciyar da biskini a kullum abincin da zai ci ya ƙoshi a lokaci guda ba wai a yinin gaba ɗaya ba ba wai ana nufin ta ciyar da shi da safe da rana da daddare ba sannan ta yi ɗaya gobe ma haka jibi ma haka a'a za ta ciyar da shi sau ɗaya wato bayan ta yi abinci ta kira wani almajiri wanda yake mai ci da yawa da cika masa kwano ya je ya ɗirka to ta gama da shi wannan azumin na wannan ranar ta gama da wannan sai kuma na gobe to haka haka za ta yi ta yi babu inganci ga maganar masu cewa za ta hada tsakanin ciyarwa da ramuwa domin ba a hada tsakanin albadal wal mubdal a hada abu kamar ka hada alwala da taimama ba za su haɗu ba ko dai taimama ko alwala saboda haka idan har ta ciyar to kuma a ce da ita ta rama to kamar an yi mata ukuba ne maimakon a duba uzurinta kamar an yi mata horo ne ita kuma ai uzuri aka duba nata hanzarinta aka duba saboda haka idan har za a ce ta rama to babu batun ta yi azumi a ta ciyar idan kuma har ta ciyar to babu magana ta rama wannan ita ce magana mafi inganci cikin maganganun malamai saboda haka tana da damar ta ciyar idan har ta bari ba ta yi ba kuma idan ta rama din shi ma daidai ne na. wannan duk kamar horo ne da wasu malamai suke yi amma ba ba ne wai cewa idan ta bari har wani azumin ya sake zagayowa ba sai ciyar ba to sai ta haɗa ciyarwar da ramuwa gaba ɗaya to ka kamar dai suna hora ta ne kawai ana mata ukuba ne dan mai ta sakaci amma fa ba nasti ne ce ai mata wannan horon ba saboda ka in ta ga dama ta tubiri babu wani abu wani abu eh eh a'a ai abincin da za ta ci abincin da za ta dafa ne nata ba wai sharaɗi ba ne sai wanda ita ta yi kwadago ta yi sana'a ta samu kuɗin a dai abincin ya zo hannu ta ciyar shi kenan eh, saboda ka ko a cikin shinkafar da ka auno ka kawo mata za ta iya ciyarwa kuma ba da za ka yi da ita <laughs> eh. wannan ya ce mutum ne aka ɗaura masa aure amma bai riga ya ga matar ba sai ya mutu kafin ya ganta shin malam za ta yi idda kuma tana da gado ko ba ta da shi za ta yi masa takaba والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ما ترد مجن matar da mijinta ya mutu kwanakin ta kaba sun fi na yadda yawa sauraka za ta zauna wata hudu da kwana goma a dalilin kasancewarsa mijinta dan bai tara da ita ba wannan ba shi yake nuna ba matarsa ba ce da dai har an ɗaura aure an ce an bayar an ce an karɓa mutane sun shaida shi kenan ta zama matarsa sunanta matarsa shi kuma sunansa mijinta don haka don haƙƙin da yake tsakanin miji da mata ya lizince su don haka in ya mutu za ta ci gadansa kuma za ta yi masa za ta yi masa takaba wannan kuma ya ce shin ana fitar da zakkar auduga da alama da noman auduga yake ana fitar da zakkar auduga ana fitarwa yaya ake bayarwa maganganu ne na malamai wasu suka ce ba za a fitar da zakka ba sai cikin wasu al'asnaf al'arba'a da manzo Allah ya faɗa sun fi dangogin abinci guda hudu kacal da manzo Allah ya faɗa saboda ya ce لا تأخذ الصدقات إلا من هذه الأصناف الأربعة وهكا أكذانا الشعير أكذانا التمر الذرة سنة الحنطة ديك نوعي نشئي in ba ودنا الأصناف الأربعة باب wanda za a karɓi zakka daga cikinsa a zahiriya suna da wannan ra'ayi sannan wasu daga cikin malamai da suka zo daga baya kamar as-sana'ani sahibu subul salam shi ma yana da wannan ra'ayi kamar albani shi ma wannan shi ne ra'ayinsa kamar yadda ya bayani a cikin tamamin minna sauraka waɗannan simfi guda hukun su kawai ake fidda wa zakka suka ce saboda dukiyar musulmi tana da hurma baka isa ka taɓa dukiyar musulmi ba sai da dalili baka isa ka lizumta masa wani haƙƙi a cikinta ba sai idan dalili hujja ce ta lizumta masa ce to da aka ce la ta'khudhu illa ga la annafi annahiya ga kuma illa wacce take tufidul hasr suka ce to saboda ba za a karba ba sai daga waɗannan al arba'a wasu ko malamai suka ce za a karba daga al arba'a kuma za a yi kiyasin wasu akan za a yi kiyasin wasu akan waɗannan don haka dukkan abin da zai iya zama abinci wasu kuma su ce duk abin da zai iya ajiyuwa to za a fitar masa da zakka in dai za ka iya ajiye shi a rumbu ya ɗau lokaci bai lalace ba to za in zai iya zama abincin gari za a iya fitar masa da zakka suka sha bamban wajen bayanin illar kiyasin me za a duba a yi kiyasin a kansa al-iddikar ko al-qut al sauraka suka yi ta saɓani a nan amma dai sun riskar da wasu nau'uka na abinci daban-daban zuwa ga waɗancan al'asnaful arba'a ɗin waɗanda su ne almazahibul arba'a dukansu a in banda mazhabar abu hanifa su kuma mazhabar abu hanifa suka ce dukkan wani abin da zai bunkuso ƙasa ya fito kawai za a ba da zakarsa da haka duk abin da suke mabunkusa ƙasa ana ba da zakarsu tumatiri ne yalo ne karas ne mai ne su za ka fidda masa zakka saboda ka har auduga za ka fitar masa da zakka to a nan magana biyu ce ni a guri na imma dai a dubi maganar masu cewa a tsaya kan al'asnaful arba'a imma a dubi maganar ahna a fitar da zakka daga dukkan mabukata ƙasa daga dukkan abin da yake za ka iya tijara da shi za ka yi kasuwanci da shi ka fitar masa da zakka saboda zakka tana da nahiya guda biyu nahiya ta farko nahiya ta ibada zakka ibada ce da Allah ya wajabta ta akan masu wadata masu akwai saboda haka za su kusanci Allah da wannan aiki nahiya ta biyu kuma haƙƙin da za a karɓa daga mai kuɗi zuwa ga talaka yu'khadhu tu'khadhu min aghniya'ihim wa turaddu ila fuqara'ihim saboda haka haƙƙi ne na talaka za a duba saboda haka ta wani bangare sai a ɗauke shi a matsayin mu'amala ce ta mutum da mutum mai wadata ya ji tausayin wanda ba shi da shi don haka ta fuska ta farko akwai abin nan nau'i na ibada sannan ta fuska ta farko nau'i na mu'amala shi yasa za ga malamai ma suna ta kai kawo ina za su sa zakka cikin ibada za su ta ko cikin mu'amalat duk da cewa sun fi sa ta cikin nau'i na ibada sama da sa ta cikin mu'amala. amma tana da wannan janibin guda biyu to aka dubi janibin ibada sai a ɗauki wancan ra'ayi na farko aka dubi janibin mu'amala sai kaga cewa a ai a ce ga wani yana da gona eka eka bila adadin takara yana samun miliyoyin kuɗi daga wannan amma kuma ba za a karɓi. ainihin zakarsa ba a bawa talaka sai dai a karbi ta wani wanda yake da yar wata irin gona yan kankanwa wacce yake noma abin nan yake noma alkama a ciki a ce shi a karbi tashi amma ta mai miliyoyin can shi a kyale shi to ai anan kamar babu tausaya wa talaka ai na wancan ma sai talakan ya fi morarsa sama da wannan saboda haka irin wannan sai a dubi janibin insaniya don haka ni na fi karkata zuwa ga ra'ayin al'ahna cewa dukkan kusa ƙasa matukar dai mutum yana noma su yana kasuwanci da su to ya kamata a ce ya fitar musu da zakka lokacin da ya zo girbe su wa atu yau yawma hasadihi saboda haka audugarka za ka fitar mata da zakka ya kai mai gonar auduga mala akwai wani hadisi da yake nuna ingancin ɗora hannu akan kirji bayan ɗagowa daga ruku'u magana biyu ce ta malamai kuma dukkan su malaman sunna wasu suka ce idan ka ɗago daga ruku'u ka ɗora hannunka akan kirji wannan ita ce sunna wasu suka ce idan ka ɗago daga ruku'u ka ɗora hannunka akan kirji yi bid'a duk kuma <laughs> daga cikin malaman sunna ra'ayin farko shine ra'ayin sun Ibn Baz ra'ayi na biyu shine ra'ayin Sheikh Nasiruddin Al-Albani su suka ce sunna shi yace bid'a to mas'alar babu nassi karara a kanta babu nassi karara da yace ka rike babu nassi karara da yace ka saboda ka kaga mas'ala ce da za a samu jayayya a kanta shi yasa Imam Ahmad da aka tambaye shi sai yace ka rike ka saki duk daya me yasa ce duk daya saboda ba nasi ba nasi to saboda a wannan janibin sai dai mutum ya istihadi kuma ya dubi abin da yake ganin shi dalili ya fi karfafa a kansa ya yi aiki da shi ba tare da ya tsangwami wanda ya saba masa ba a nan shi yasa wasu malaman suke ganin kalmar da shi Sheikh Nasiruddin Albani ya amfani da ita yi kaushi da yawa kaga ba za ka ce imin ba dan bid'a ba ko duk da cewa akwai bambanci tsakanin ka ce abu kaza bid'a ne da kuma ka ce wani dan bid'a ne dan bid'a shine wanda bid'a ta zama masa eh jiki shi duk motsin da zai saya maka bid'a kuma da akan bid'a ne yake ci ya sha <laughs> da yake rayuwa kaga wanda shi amma mutumin da zai kuskure ya yi aikin bid'a shi sakaro na kafin da a cikin wani ayyuka a cikin wasu ayyukansa wanda ba ka ce masa dan bid'a ba kamar alƙalin da yake alƙali ne azzalimi kowa ya san shi za zalimi ne duk shi ma kansa ya san kansa to sai wata rana aka kawo wata shari'a kawai dai sai sha'awar ya adalci a kanta to kaga wannan shari'ar guda ɗaya da ya adalci a kanta ba za ta saka kira shi adali ba ka ce ai yayi adalci guda ɗaya don haka adali ne to haka na wanda yake adali dan wata rana wani abu na san zuciya ya kwashe shi ya yi zalunci a wata shari'a guda ɗaya ba za ka ce kai wannan alƙala ai zalimi ne kaga ba kai masa adalci ba ka zama kai ne kai masa zalunci anan saboda haka ana duba me yayi rinjaye akan mutum ne sannan kuma abin da mutum zai yi misa ijtihadi ba za ka yi masa hukunci da cewa zama dan bid'a ba koda kuwa aikin kana da hujjoji kwarara da suke nuna bid'a ne don haka riƙewa ni a waje na sakin ya fi riƙewar hujja wanda zai ce a saki ya fi wanda zai ce a riƙe hujja domin abin da mai cewa a riƙe ya riƙe a matsayin hujja dukkan wasu umumat ne waɗanda kuma wasu ruwayoyi sun bayyana cewa abin ba haka bai shi matsalar tana da tsawo watakila idan muka zo kitabu sala za mu faɗaɗa ta mala idan mutum yana tahiya hannunsa da yake nuni da shi zai kalla ko gurbin sujjada sunna shine ya kalli hannunsa da yake nuni da su in yana tahiya in kuma yana tsaye kalli gurbin sujjada to waɗannan su ne tambayoyi da suka zo hannuna da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana ya nuna mana daidai domin mu gyara wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi